na to a muktasar walam ka sani annas shawa'ibal muqaddirata lil ikhlasi mutafawitatu ka sani annas shawa'iba masu shiga masu gurɓata ga al-shawa'ibal mukaddira abubuwan da ke gurɓata lil ikhlasi ikhlasi mutafawita taba ikhlasin ya bambanta ba'dha jali abubuwan da ke taba ikhlasi sashen su a sarari yake wa ba'dha khafi wasu abubuwan kuma boyayyu ne wa kada zakarna daraja riya mun riga mun ambata martabobin riya fi babihi wa minar riya yana daga cikin abubuwan da za a ce riya ne neman a gani ne ma huwa akhfa min dabibin namlati namli akwai yadda ta fi ɓuya daga sandan tururuwa a kan bakin dutse a cikin duhun dare ya yi yada kalman farko ita ta zama matsala a sanda hmm, in kana son ka kama abu ka tafi a hankali ma ce kusan wanda ake gani tafi kowa sanda yawo a gari dai da ida kusa kusa ita ce za ka yi sanda ta yi sanda ta yi sanda kurciya na kiyo ta je hakan kurciya ka ga dumu-dumu ta gona ma ta iya kwanto to ba san mage ba eh, me ike khilafi koriya ya fi ɓuya daga san tururuwa a kan bakin dutse can cikin dare da rana ma ya zakwai hmm, wannan bayanin balaga balaga to saboda haka nan a nuna ma yana da yawa daga kila daga inda ka ɗauka kai kawo tiriyar nan ne kai ko kuma baka yi ya ba ta tabbatar maka jahiri da kai nan ne ya tabbatar maka bakafan komai ba addini a bajin addini da ka koma gefe kawai sauraron ka jin maganan ka koyi da rayuwa kamar halakar ne dole kullum kana kowanne abu kana taka tsantsan a dai bai zama riya ba ina kana ka yi abu ka nemi gafaran Allah a cikin kana yin duk abin da kai kana neman Allah ya gafarta maka idan riyan nan ta riga ta shigo cike ta inda baka sani ba falyattalubu hunaka mutum sai ya nema yayi bincike nan wa hafizuhu anna ma damal amalu yafraqu bayna mushahadati al-insani wal bahimati fi halatin min amali fa huwa kharijun an safwat ikhlas wa abunda ke akwai wanda za a fata anna ma damal muddin mai aiki yufarriqu baina mushahadatin insani tsakanin kallon mutum wa mushahadatil bahimati fi halatin min al'amali fa huwa kharijun an safwatil ikhlas wannan gane ma ya ke ba idan mutum musulun muddin kana aiki to wa za a ce mai ya tafi misalin kana aikinka na addini ya zama za ka iya bambance tsakanin ina kallonka da motar masallaci na kallonka inda ka bambanta wannan ka shi kenan wannan ya nuna lallai akwai riya hmm? ha shi ne eh ai shi ne ai ba zan tsallake nan wurin ba sai an gani yanzu misali idan mutum yana aiki mai aikinsa na kallonsa ai akwai bambanci da mutum yana aiki motar mai aiki na wurin a tsauka tana baka ga eh, zulaika da ta tashi za ta aikata mu da ta aikata ga gunki a ɗaki ya haka sai ta tashi ta kafa. ya yi kama da gari amma baya gani amma da ina firgitarwa ga hoton ya ma dubu ke kayi a rasa hoton nan to da zara aka ce wane na nan kowa zai yi kici-kici ya yi kaza wannan kici-kici ya yi kaza wannan kici-kici ya yi kaza wannan yariya ne ka ci gaba da aikinka dokinsa ke kallon ka ko ko shi yake kallon ka shi sa na yi da mota ta ga misalin aka ce maka wani shugaban ku ya kawo mota ya ajiye ya shiga mota ya tafi a kaka za su yi zaman su za su ci gaba da harkokin su ai baya nan yadda ya hau mota nan karfinta misali a ce maka shugaban ku ne a makaranta shi kenan ya zo ya ajiye mota sai ya hau wata mota ya tafi aiki wannan mota mai zaje wani kan mota ma zai hau ya wuta ko amma shugaba na zaune a kata kowa ke cike yake ni na ce ai kaza ni na ce ai kaza kun ga kaza ma ku tashi mu ko ba kaza ma ku tashi mu kaga ina ne saboda ganin injiniya <laughs> yawwa ne gidan su na nan kaga bai ta kokari ta kike kike kaza wannan ake nariya ne ka tsaya ka yi aikinka Allah ke kallon ka to lokacin da kake aiki ke ka Allah kawai kake jin tsoro ke kallon ka kaga babu bambanci da motar mai aiki da mai aikin duk ɗaya ne a gare ka ba za ka zauna ba ba za ka je ku gasa da wancan ba aiki idan mai aiki ina nan za ka iya buga waya misali ina nan misali ina nan a makaranta tun da na ce kada kada kara ganin wani mutum ya buga waya in ba wannan na ba kaga in ba na nan ainihin in ba na za ka ɗaukar kawai jin zawa da kuma cikin makaranta da Allah kai haƙuri da mata shi kenan abin da za a yi dai in mun tashi ka zo ka sami mu kasan makarantar yanzu ba a bari wani mutum ya shigo kama ɗan zage ni kaɗan sai dai bai yi zafi ba ko ɗan karta kai amma ban ji ciwo ba yin <laughs> gaji ne amma amma ina zaune fa gashi shi kenan sai aka bugo makawaya ka kalle ni na kalle ka ce to an kira ka ya rau da shi kof kof kof kof ka samu hancin ka saka masa wanda bai wayo shi kenan ya mutu amma ba na nan ba kujera ta ce Akwai da kujera ta za ka buga ina magana da 'yan kulliya sai dai ba sa nan bari ɗan dudduba kaga a cikin kujera ta za ka tege cika ga kujera ta inda nake zaune sai je ke salamu alaikum kai ya bari da Allah yanzu na riga na shiga makaranta ka san kulliyan an yi doka yanzu ba a buga waya ka zo ka tafi ni bayan an tashi in har za ka katoriya na nan shi ta ba zan wuce wannan ba sai kuma ya gane insha Allah ba wanda bai gane ba ko ni ma in karkata na eh wala sai dai fili wani. sai dai tuba don dai ya kam yan riya in kana kallon yan riya mutum ne na zaune na koyar da riya shi ba mai riya ne wallahi na karantar da riya kuma riyan yake ɗan tsayanan kada ka yi ne amma an gane kafin ai haka yake zuwa sai a zungurun shi sai a koma gefe kowa ya gani mai hankali ya gani sauran wawa ya fi gauda musu eh mm

ko yaya misalin ka tsalla ido ka gani ka dage ka kalli Allah da ya talaka ka dubi inda zaka je a aka wurin Allah eh, eh. saboda domin ina cicco ɗaya ko mutum ya bane ya aka yi haka da wani dalili ana zuwa ana kallon mashin ɗin wani na hawa mashin ɗin ya awa ɗaya a kai zai ke kai kayi wasa bai ma saboda kada ya shiga wancan kawai na kallo shi kuma kwabbansa na san inda za a ƙara masa mukami ko a ci gaba da rikonfa, ko a ji gaba da kaza ma na yake lafi da wuya mai kun ga maganan mutumin na gaskiya yake duk duniya ba abin da ya fi wahala a kan rai ta yi khilafi ko ga maganan sa ta fito ne ina ma wurin tukuna kafin ke magana ma fili eh qala sahago eh eh ila lisa ayi shay'in ashaddu ala nafsi abin da rai ba ta iya yi kala al ikhlasu idh laysa laha fihi nasibu a ɗabi'a ta ba ta ma da rabuwa sai dai inda aka buge ta aka buge ta kuma ana son lalle sai mun yi ikhlasin nan ni daga cikin bala'o'i da nake kirgawa irin namu da ya zamba mu san ikhlasin ba ba mu yadda kuma haka ike ba yau inda kafan haka kafan da kafashe ne kai to kaga za ka ci gaba da tafiya wurin Allah cikin jin kunya na mafi duk ɗaya ne eh eh eh, eh. a wancan aika gana kamfani misali ne kawai baya cikin wannan da sallah da aiki a masallaci da jihadi da ka je koyarwa da ka kwashe takardu ka tafi kana shari'a saboda addini kaza kaga ai wannan daban wancan ko ai kafan ana ikhlasi ne ga mai aiki kaga wanda ba Allah ake ba ba yadda mutum kan yi ikhlasi ga dan adam baya iya ikhlasi ga Allah tunda shi can ɗan adam ya riga ya kafa tarkunansa ta inda kana zamewa to ko zai rage maka mukami to ai shi ma wajen Allah kana zamewa yana rage ma mukami duk abin da ka yi shi da gangan ko da a bakin ka yi daidai ka yi kaza kamar yadda ga ɗan adam misalin mai saƙancin da ya kawo garin nan ya ce da an san da gangan kai ne aikin ko da ka yi bayani wallahi na ɗan abun nan wallahi kaza kaza ai abun ne kaza kaza yau injin ne ike tattaunawa injin ne jeje za ka yi sauka kawai kana sauka wani ɗauke shi aiki da shi na sati guda ba samu wannan abun ba Sai ta tau inji lafiya lau yake ba abin da ya samu wannan inji kai ne dai in ma baka iya ba tun farko kafin ko da zara aka ce baka iya ba mai zai faru sau ke mutum za a wa in ma mugunta ka yi in ku mugunta kayan da ka iya kabar wannan abu ya kwaga mugunta ka yi kawai security ku wuce da shi don ƙarshenta sai ka biya sai ce ba wani maganar security in biya ce to shi kenan ba sai an je shari'a ba nawa ne a tsarin da aka yi ran biyar in ko ka bari aka je kan har aka ga shari'a shi ma biyan za ka yi don biyan illa ya ka ce da mutane ne kawai yadda mai aiki ainihin yakan in ya gano mutum ya masa ta'adi sai ya biya to Allah ce ai ganewa kama biyu kawai dai allaji akwai aiki a gaba wannan aiki yadda muka gane nan Allah ka zaunar da mu durfafi gaba da neman gafaran abin da ya gabata amma wannan magana ba da wani tawili da za ka yi mata tun da shi sanin Allah ya haura sanin dukkan ko kana iya tawili na da Allah wannan abu ba haka nake nufi ba ce eh maganan ka ne wannan ka bari ka gaya wa Allah in ka je gaban Allah wannan in wannan zai fitar da kai mu muna fata ya fitar Allah ba so muke ka halaka ba fata ya fitar da kai amma muna gaya maka zai wala ka da don ga misalai da ta nuna da gangan kake yi wannan maimakon ka zauna da mutane da yaudara da bari kai da yafi da fari kai da kuma maganar lalaci nan in dai lalaci ne ke sa ka ta wallahi mu san yadda zamu da lalaci kuma zai sake tabbatar mana maganan annabi Allahumma inni a'udhu bika min al malalata sun ja mana bala'i a cikin addini malata tan da ke cikin mu illar da suke mana malalata ja mana masifa ai kaga su sahabbai da za a bi a yi littafi kan illar malalata illar matsorata a cikinmu malam da za a gano hatsaroli da yawa Allah ji kan Khalidu duk inda je furta a wurin aiki domin kokolwa ta fi aiki a wurin aiki a yin kakalli haka kakalli haka a ce aikin na yau da gobe ne saba kana juya za ka ga sabon style ya ruwa ya shirya yakinsa yakinsa ya haɗu ya tsara ka'idar da aka sani ana tsara yakin ya kalli kaza ya kalli kaza ya koma ya tunani akan wa'annan arna da ya san su a rubuce tarihinsu ya gani da ido abin da suke ɗauke da shi yana sanar da me yake ciki sai duba ya ce wannan karan gaskiya a matsala malalata ne da don in aka samu malalace ɗaya a aiki ana tsakiyar aiki je inuwa ya zauna mana ya mutane masu kyau ana aiki ya zare ya koma gefe ya zauna ko kuma ana tsakiyar aiki sai je kama hirar dan uwansa yake a san ta nana ji ne alaji arti ba fasa ne an yi isa yin wannan aiki ni kullum in ban zo ba ba na jin daɗi shi ke na jike ah, yo akwai ran da aka yi aiki kaza sai da ne zazzaɓi ban ruwa akwai kaza kaza ku na haka ta su su idris da su igala su dawo suna kallon ku can ma su zo suna kallon ku kaga hirar da ku kai nan kun cutar da aikin wanda bai zo ba ya fi ku kuma ku kuna kwaɗa kanku ran nan da aka yi aikin ban zo ba sai da ne ci sau sai sabon na san aiki amma kuma ga yanzu kana kashe aikin to ka wannan ya kalli irin wa'in abubuwa ya za mu da wa'in ya za a yi da irin wa'in abubuwa matsorafi mutum ɗaya in ya gudu sai ya sa mutum talatin ba sa wasan gudu shi kenan ya tsara mutane masu zuciya abin ya dame su wannan nawa tashi jarumai abin ya dame su masu menene abin ya dame su ake wani abu yake tunani yana tunanin ku na Allah suna tunanin su aiki kamar misali ne aka zo aka saho aka gama su sahon gaba wanda suke yi kambara bara, komai ba komai in ka hango na ce kai kai kai gyara na ka can in ka zaka zai ikabbar ka ya gyara ni ba a sahon farko ke kallo ba kofar can ke kallo ga mutane suna ba ni ba hango farko ya dame ni ba matan nan ne ga fitan suna ba sun da ba sahon farko nake kallo ba ni ba wannan ya dame ni ba akwai wanda suka fita alwala ba su ba shi ne abin da ke gabana ku kuma in na farko bara ta mai ya rage ai ba komi in kace masa ka zace aka yi dan gyara kai dan gyara fito sahun baya fa na baya fa na baya fa masu alwala a can wurin alwala fa masu alwala a wurin mata a wurin alwala fa wanda dinnan masu alwala ina so ne can in ji ko ba komai ga wani a can wanda na yadda mutum ne ya shiga wajen tun da wanda za ka tura bai iya kawai ya da zauna su ba mutu ido in ya zaji ya ga ka kabbara shi ma da ya kabbara ba akwai wanda in yi josin ya ga kwakwaf to da ya kalla ya kalla sai kai shi ke yau bari canza sabon usulobi tun da ka ga misalin ko mu nan a matan masallaci na ko wanda suke fitattu mun san su haka ce wanke suke na aka wurga mata takobi wanke ma aka wurga mata takobi ha sauran suka ce nima ma aka wurga masu wannan aka wurga masu sunan ana shiri za a gaji kana zuwa shali-shali. da ya gama raba takubban da daga ce sai duk ɗan da ya tako ya tsallako yansa ko kashe shi duk ɗan da ya tsallako ko kashe shi kana juyawa dama kawai kuma tana za su abaka takobi da aka juya aka nufi yakin nasara a kai an yi maganin matsorata to mu yanzu ba ma magana malalatan cikinmu da masu surutu da masu wayo da masu dabara in dai za a yi aiki sai masai da labarci in ku ban haka ba za su zama mana illa sai mu je mu ɗari aikin da za mu yi bai na mutum biyar ba ko gani a ce mutum goma duk sauran ba su yi aiki ba to dole ne ya tsara ya za a yi ya za a yi ya za a yi ya za ga shi abu mun fara shi da ka wanda ka ba da ka to ba mu iya ba dai ba to wannan shi ne muna magana riya ne ko to don haka nan riya sai an yi abin nan ɗinta riya dai ita ce riya in dai za ka iya bambance in dai ka bambance tsakanin mai shugaban aiki da motar shugaban aiki kai ne riya dai yana zaune a ciki da wanda baya zaune a ciki baya nan yana gida kamar yana aika ga wannan ba za a tauna komai ba hmm, wurin kai take akwai magana wajen yin kaza akwai magana za ku je kai aikin amma in ka duba an aka je aikin aka yi aiki akwai cuta a ciki tunda yan tsirrai ne suka aiki sauran suna zaune a su kullum ko yana sun shi shugabancin kawai kai kai kaza kai kai kaza kai kai kaza shi ba aikin rai ba to dole a makarantun akwai matsaloli dole a duk wurin ayyukan akwai matsaloli yin ikhlasi mu kuma al'umman annabi training din da aka ba mu za mu yi aiki ne Allah ke kallon mu Allah ne safa bai mu ya riga ya naɗa mana mala'iku la ya asuna Allah ma amarahum to larasin ko a sake larasin nan ومن الرياء ما هو أكفى من دبيب النمل دبينا برونا فيطلب هناك يعني فيطلب هناك وحاصله أن ما دام العامل يفرق بين مشاهدة الإنسان والبهيمة في حالة من الأمل فهو خارج عن صفو الإخلاص kaga ta tabbata akhfa min dabibin namli wala yaslimu min ash-shaytani mutum ba zai kukuta daga shaitan ba illa man dakka nazaruhu sai wanda ya kura idonsa idon zuciya da idon ido wa fa'ida da ismatillahi ya samu rabauta da katangar Allah ta'ala wa tawfiqahu to Allah kai mana muwafaka وقد أكو وقد mana yake ce wa kadara ka atani a'a babu wanda take raka koyewa ko kai akwai yake wa koyewa ko kai yawa <laughs> wa kadara ka atani kai wa kadara ka atani wa kadakila sau biyu na karanta wurin amma ka gani ban ga wurin nan ba wakada eh, kila raka'atani min alimin afdalu min saba'ina raka'a min jahilin raka'a biyu daga malami masanin ikhlasi masanin ainihin ikhlasi ya fi raka'a saba'in daga jahili wannan jahilta wannan shine jahilci to aikuwa kuwa lamarin lamarin ce saba'in ma kawai tunda za ka yi sallah ka gama a cikin masallaci ko a cikin menene ba ka samu wani abu ba a zuciyarka a sai dai ka samu abun baka kula da shi ba harka a biyu daga me yake da suna eh, jahili ko a malami ya fi daga raka'a saba'in daga jahili lada wa da biyu al'alima bi a fatil amali masanin ɓoyayyu ɓoyayyun illolin ayyuka hatta ya khalusa anha Ha iso tare daga gare su wal jahilu yanzuru ila zahirin ibada jahili abinda yake kallo zahirin ibada ga ayyuka ya yi rukunsa ya yi sujadarsa ya kyace tilawa Eh, zaka ga mutum zai nafila masa ga wani kawai ya ji an koya masa dan tajwidinsa yana kabbara kabbara kabbara kanta sai an mata tajiridi ba a ce a yi tajiridi ba a yi tajiridi to amma wani lokaci na afa ne ne tun da abu ne wanda a sallah ka je da kanka da wanda ma ya lika amma ce Allahu akbar mm zai ina ran yaran na an da sallar asar suna so su kan da wuri sai an je don su masu su fitar da kabbarin su sai su yi ta nuko-nuko sai an yi nisa hona an kai irin eh, maliki yau midito nan ya ji an yi shiru sai ce allahu akbar yawa shi ba an gina shi yawa sai cama wani ma a can wani kwanaki ma ce allahu akbar a ga wannan shari'a sautinsa a san kalman ya iya kiran kabbara to wani kuma daga nan za ka iske yin shi kadai ne haba nan ne fa zai ɗakko ya tsin ko fatiha da ta jaridinta ta? sallan dare ne ya ga wani ya sake mai da sallah nan ne wurin koyon ta ta daga nan han mata na ji in yana jara'a kari'u kenan wal jahilu ainihin yanzuru ila zahiril ibada wa qiratun min adh-dhahabi alladhi yartadihi an-naqidu khairun min dinarin yartadihi al-garru al-gabiy qirati bai ga zinari ba min adh-dhahabi kashi ne daga cikin zinari qirati kaza ke bayar da zinari to qirati daga zinari alladhi yartadihi an-naqidu wanda mai caɗan canji ike yadda da shi ne na tudu sun da da can asalin canjin ba takarda ne ba ko yanzu takardun suna abin nan dinarin da dinarin zai buga kafin a wurin au yana buga dinari da dinari zai gayi wannan sautin bai bai sai dauki dai buga da ƙasa ce shine mai wancan sautin wancan shine dinarin sai ya dauka da wannan da wannan yayin da ma da bunka kai ce kai wannan ba dinari ne zalla ba sai da yake to ka yake da halin sa don kuɗi kuɗi ne ga shi na mana ba mai kyau ne ba sai dai ka tsaye sun da magashushu ne an riga an sa wani garin an sa wasu nau'in duwatsu an yi gishinsa don haka nan ba shi ne ake cewa masani shi ne annaƙido to daga nan aka wa gari hatta ana naƙadin rubutu ana raƙadin kaza biyar ta zai hin naƙido dinarin da na ƙidu masanin canji yadda da shi ya fi min dinarin yarta zihil garro wanda wawan gari yadda da shi algari in ka ga mai kan famfo ma ba ya ce zinari ne ba ya haba na je na gari gidansa duk zinari ne kan famfon ke da Allah ko ne ba kan ba zinari ba ne ba <laughs> ba zinari ne ba to haka nan aka tsaya ko tayi wa haqqa lana an mudawwa